Ya ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ka ka Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ne ce Maman Liya. wanda aka ɗauke su tun on 19 february da fari ne da na gani rokon da take yi kawai sai na fashe da kuka na fara kuka amma daga baya na sake kimsa kaina ina rokon shugaban kasa kamar yadda ta roka alfarma ta roka a taimake ta a cikin yanayin da take ciki mu marokanmu gwamnati buhari ya taimaka ya cire mana wannan yarinyar mu. Madam Rebecca Sharibu, mahaifiyar Liya Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata da rabci ɗaya tilo da ta rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Ta musanta rahotannin da waɗansu jaridun Najeriya suka buga jiya cewa ta yi ƙarar gwamnatin tarayya tana neman diyan naira miliyan ɗari biyar da kuma buƙatar a saki Liya ba tare da wani sharaɗi ba. Bisa ga rahoton, banda gwamnatin tarayya ƙarar da aka shigar ta haɗin gwiwa ta haɗa da sifeta janar da 'yan sanda Mr. Ibrahim Idris da babban lauyan gwamnatin tarayya Mr. Abubakar Malami sabili da gaza ceto liya. Rahoton ya bayyana cewa an shigar da karan ne ranar goma sha tara ga wannan wata na Satumba a wata kotu da ke birnin Iko. Aka kuma ambaci wani mai suna Mr. Daniel David Kazai da kuma Dr. Adeni Ojutiku, daraktan wata kungiya mai zaman kanta da ake kira The Lift Up Now Incorporation da ke Amurka a cikin masu shigar da wannan karar. Sai dai da na tuntubi mahaifin Liya Nathan Sharibu da dai aka wallafa wannan rahoto a yanar gizo jiya da asuba, sai ya bayyana cewa shi ma ganin labarin ya yi kamar yadda na gani, kuma ba shi da wata masaniya a kai. ya kuma yi alkawalin cewa zai gudanar da bincike kafin ya tuntube ni sai dai kawo yanzu ban ji daga gare shi ba. A cikin hirarta da tashar labarai ta CNN, kamar yadda CNN ta wallafa a shafinta na Twitter, mahaifiyar Liya ta ce ba ta da wata masaniya game da wannan batun sai dai tana ganin waɗansu ne suke aran bakinta suna cin albasa. To da batun Liya, waɗansu jaridun kuma sun buga cewa ranar goma ga wannan wata, lauya Fumi Falana ta kamfanin aikin lauya nan na fitaccen lauya mai rajin kare hakkin bil'adama a Najeriya Falana Amfalana. Falana. ta shigar da ƙara a babbar kotun da ke Abuja a madadin sauran 'yan matan cibok 112 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Tana nema a tirsasa wa gwamnatin tarayya ta gaggauta ceto su da kuma rika ba da bayanai kowane wata kan halin da suke ciki. To za mu bi diddigin waɗannan rahotanni nan gaba domin neman ƙarin bayani da kuma duk wata ci gaba da aka samu a kai. Yanzu dai bari mu koma kan batun da muka fara bibiya a kai makon jiya da ya shafi damawa da mata a harkokin siyasa da kuma neman cika alkawalin da Najeriya ta yi na basu kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa lamarin da ya kai ga mata a jihar Kano suka yi wani gangami jiya. Yanzu a jihar Kano majalisar jiha muna da 'yan majalisu arba'in. majalisar wakilai muna da wakilai 24 muna da gwamna muna da mataimaki muna da sanatoci uku muna da shugaban kasa da mataimaki wanda duk an zaɓe su a kano amma ko ɗaya babu mace kuma nan ka ce kana da kaso 35 so ina ka kai shi abin co a majalisar jihar kano muna da kwamiti da ke kula da harkokin mata amma namiji ke jagoranta yau ma muna tare da barista badiha abdullahi ma'azu ya gwagwarmayar kare hakkin bil'adama da Hajiya Hauwa El Yakub mai neman tsayawa takara a Majalisar Dattijai ƙarƙashin tutar jam'iyyar NPM domin wakiltar mazaɓar Kano ta tsakiya. Sai kuma Comrade Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari. To kafin mai sallama makon jiya, jagoran wannan tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Comrade Dakata abin da cibiya irin tasu take yi na ganin an yi wa mata adalci kamar yadda dokar ƙasa ta tanada sai ya bayyana cewa. To, na farko abin da muke yi shine mu ci gaba da tuna wasu 'yan siyasa ɗin musamman jam'iyyun siyasa muhimmancin a bawa kowa dama. Kuma gurin bawa kowa daman nan mun fi ƙarfafa abin da a turanci ake kira equity ba masu a rinka fakewa da maganar equality. misali equality za a iya cewa okay to ai dama ba a ce kowa kai ya shiga ba duk gashi na an ba ku dama ku shigo so idan kai haka saboda mata din nan an san cewa ba su da karfin tattalin arziki kamar maza ko ba haka ba wasu daga ciki e mafi akasari idan muka duba ba su da karfin tattalin arziki kamar maza so bai kamata idan za ka sai da kamar takardar tsayawa takara a ce an sa kuɗi duk da wasu jam'iyyun suna wani kamar mahaifake da agana kamar misali yanzu jam'iyyar apc sai ta ce ta saka fom ɗin takarar sanata miliyan bakwai amma sai aka ce mace an rage mata rabi za ta ba da rabin wannan kuɗin ko rabin kuɗin ne miliyan uku da rabi mm. sana a ɓangare ɗaya ka ce ya shekara talatin da biyar tunda yanzu ya shekara talatin da biyar za ta yi takarar sanata mm. so kaga kenan in koda kin kai wannan shekarun amma baki da wannan kuɗin ba za ki iya tsaya takara ba haka majalisar tarayya sannan babban abin da ya kamata su yi tunda an ce kaso 35 na waɗannan mukamai da kuma naɗa ɗanaɗar za a yi mata za a miƙawa sai a waye gari sai a ce kamar misali jihar kano muna da zones zones guda uku na kujerar sanatoci shiya guda uku mm. sai a ce misali kano ta tsakiya tunda kaga kaso 35 shine kamar ɗaya bisa uku na kaso 100 sai ka ce to shiyar Kano ta kudu kada wani ɗan takara ya fito a wannan yankin duk abubuwa mata shi kenan da Hauwa da Hassana da Jummai da Asabe duk sai su fito su ta fafatawa a zo a yi zaben fitar da gwani a ƙarshe dai dole mace za a fito da ita so amma nan ka ce kana da kaso 35 da ka ware wa mata amma abin kaico yanzu a jihar Kano majalisar jiha muna da 'yan majalisai a majalisu 40 majalisar wakilai muna da wakilai 24 muna da gwamna muna da mataimaki muna da sanatoci uku muna da shugaban ƙasa da mataimaki wanda duk an zaɓe su a kano amma ko ɗaya babu mace kuma nan ka ce kana da kaso 35 so ina ka kai shi abin kaico a majalisar jihar Kano muna da kwamiti da ke kula da harkokin mata amma namiji ke jagoranta. Ajiya Hawa Eliakub duk wannan matsalar watakila wani zai ce Hawa Eliakub ta fito takarar sanata daga Kano ta tsakiya abin da suke faɗa ɗin nan shine ya ƙarfafa miki goya ko ya da ke ko kuma a ke akwai manufar ki akwai abin da yasa kike so ke zama sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya ni na riga na ga kowa cewa ni ba yar siyasa ba ce comrade ce mai gwagwarmaya ce kuma a cikin gwagwarmaya ta na gane cewa idan ba mu fito an yi da mu ba ko kuma irin mu sun fito an yi da mu to za a kai ga gabar da mutane za su shiga halin ƙaƙa na kayi wato in ka duba shi mulki ba zancen ko namiji ake ba ko mace inganci ake bukata a cikin mulki kuma ko mulki ne irin na addinin musulunci ko mulki ne na demokaradiyya akwai waɗansu batutuwa ko in ce waɗansu abubuwa da ake bukata a ce shi shugaba yana da su yawanci da yake wajen karatuna ne kuma a nan nake wa mutane bita ina nuna musu cewa shi fa shugabanci in ka ce za ka fito ka yi shi to ya kamata ka sami ilimin shi iliminsa na farko shine shin menene shugabanci kuma bayan ka samu wannan to kuma me ake bukata a shugaba akwai shugabanci akwai kuma wakilanci dalilan shiga aiki da muke yi muna gani gurɓacewar al'amarin ba wai a ƙasa ta kaɗai ba wanda ta kano kenan zan iya cewa jiha ta ta kano Ba in ka duba arewacin najeriya lalacewar za mu iya cewa tana da yawa bari mu duba ɓangaren shan kwaya yaran mu mata ne kullum a cikin takaici miki muna gani ana amfani da 'ya'yanmu ana banga siyasa da su a ba su kwaya su hau mota a ba su makamai su fito su yi ta yin abin da bai kamata ba na ɗaya kenan ka duba kuma kaga ka fyaɗe ne ɗin da muke magana babu wata doka da ta zona ta hukunta wanda ake ta kama gashi nan muna gani ana kama su ɗin amma har yanzu an kasa samun wanda za a ce ya fito ya jajirce a majalisa ya ce mu daina aiki yau a majalisa sai mun ga an daina banga siyasa kuma sai an daina fyaɗe a ƙasashenmu. to in ka duba harkar ilimi kuma ita kuma wani abu ce ta madubi daban almajirai da suke a ce arewacin najeriya alkalma sun nuna sun fi miliyan goma to babu wata ba a hana almajiranci ba amma ilimi gaskiya ne. Kashi yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wakilin Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su ne sarakan duniya